بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد أن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوشع أكو جوة جماد الأولى hijiran ma'aiki صلى الله عليه وسلم ɗaya da ɗari hudu talatin Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mana haduwa domin ci gaba da darussanmu da muke gabatarwa wannan shine majalisunmu na sha ɗaya insha Allah ta'ala za mu fara da karɓan hadda a cikin ha'iyatu al-imam ibn abi dawud alaihi ma rahmatullahi ta'ala bismillah bismillahir rahmanir rahim suna littafin wani kake an safa ma sai ka zo nan kake ansa littafin waye to ba dai a gane abubuwan gobe nan kada kuka san abin da kuke ci Allahu alam bi tuma to mu je bismillah على النهر في الفردوس تحيا بمائه كهب حميل السيل إذ جاء يطفح وإن رسول الله للخلق شافئ وإن عذاب القبر بالحق موضح ولا تقفرا أهل الصلاة وإن عصوا ولا تقفرا أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم فكلهم يعصي وذو العرش يصفح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حنين السيل إذ جاء يطفح وإن رسول الله للخلق شافئ وإن عذاب القبر بالحق موضه ولا تغفرا أهل الصلاة وإن أصوا فكلهم يعصي وذو العرش يفصح على النهر في الفردوس تحيا بمائه على النهر في الفردوس تحيا بمائه على النهر في الفردوس تحيا بمائه كهد حميل السيل إذ جاء يطفح أحب حليل الزين إذ يلمح وإن رسول الله للخلق شافع وإن رسول الله للخلق شافع وإن عذاب القبر بالحق موضح وإن عذاب القبر بالحق موضح ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو الأمر العرش يصفح فكلهم يعصي وذو العرش يصفح خذيا على من في الفردوس تحيا بمائه كحب حديد السيل إذا يصفح وإن رسول الله للخلق يافع وإن عذاب القبر بالحق موضح ولا تخبرا أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح بسم الله الرحمن الرحيم wannan baitin na farko baiti na talatin da yana da alaka da baiti na talatin وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفهم تطرأ شيني سيتي على النهر في الفردوس على النهر تحيا بمائه على النهر تحيا وننجكم كنا زاس على النهر a saman tafkin aljanna saman tafkin aljanna bi ma'ihi su sha ruwan kuma a musu wanka da shi idan aka fito da yan wuta daga aljan daga wuta za a mai da su aljanna to sai an musu wanka da ma'ul hayati to shine ne yake nufi alan nahari akan tafkin aljanna fil firdausi na aljanna alfirdaus kun san ita ce a'la ko a'la aljinani kenan a'la aljinani alfirdaus ko musulmi ce idza sa'altum Allah ta'ala jannatahu fas'aluhu alfirdaus al'ala ko roki Allah alfirdaus to alan nahari a saman tafcin aljannatil firdaus a cikin firdaus haya za su rayu su jukunkunan nan da aka fitar daga wuta bima'ihi da ruwan wannan tafki ay tahya tilka al-ajsadu al-mukhrijatu min an-nar ila al-jannati tahya bima'i nahri al-janna innahum yughassalun qabla an yudkhalu al-jannata yughassalun yughassaluna qabla an yudkhalu al-jannata bima'in yusamma bima'il hayah za su rayu da wannan ruwan da ake ce masa ma'ul hayati ruwan rayuwa ka habbi hamilis shaili ka habbi hamilis shaili kaman ka habbi kaman kwayar hamilis shaili abin da ruwa ya turo shukar da ruwa ya turo idza a ya idan yazo idan wannan kwayar ta zo a matsayin tabbatacciya za su zo kamar yadda ruwa yake zuwa da shuka ruwan sama abin nan shukar da take zuwa a saman ruwa a shi shine ruwan da yake gudana ruwan da yake zuwa yake gudana to a ce shuka ta fito a gefensa ya stakir za ta tabbata Ya ya stakir za ta tabbata to haka su ma za su tabbata a cikin aljanna wannan karishin wancan baitin ne shine alan nahari kan tafki fil firdausi a cikin alfirdaus aljanna ta haya za su rayu bi ma'ihi da ruwansa ka habbi kamar ƙwayan hamilis shaili abinda ruwa yake ɗauke da shi iz ja'a yatfahu idan ya taho yana tabbata wa inna rasulullahi kuma lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shafi'un zai yi ceto lil khalqi ga halitta wa inna rasulullahi lallai ma'aikin Allah shafi'un zai yi ceto lil khalqi ga halitta matakan ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kai biyar daga ciki akwai ash-shafa'atul uzma babban ceto ce shine wannan ceton da Allah zai bashi na al-maqamul mahmud wa min al-layl fatahajjat bihi nafilatan lak asha an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda to wannan al-maqamul mahmud din shine matsayin da za a ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ceci bayi har a yi hisabi matakin farko kenan sannan mataki na biyu na ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ceton da zai ma babbansa babbansa abu talib annabi sama zai masa ceto za a fito da shi yana can kasan kasan wuta annabi sama zai roki Allah saboda san da ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai a fitar da shi daga kasan wuta sai a kawo shi sama amma a dora tafukan kafafuwansa akan wasu duwatsu guda biyu amma kansa yana tafarfasa saboda tsananin azaba nau'in ceto na biyu kenan da Allah ta'ala zai ba annabi sallallahu alaihi wasallam annahu salis min shafa'ati sallallahu alaihi wasallama shafa'atuhu liman istahaqqu dukhulan nari waɗanda suka cancanta su shiga wuta sai manzo Allah su sama ya roki Allah cewa a yafe musu kan ma su shiga wuta mataki na biyu na uku kenan sai mataki na hudu na ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shafa'atuhu li ahli al-a'rafi وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم هذا إذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين to waɗannan su ma annabi sama zai cece su a shigar da su aljanna a tayar da su daga la'araf sai matakin ceton manzo Allah sama na biyar shine shafa'atuhu liman dakhalu nara يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يخرجهم بفضله من النار إلى الجنة الله زي في تدسولة تمن ذا الله سلم الله يمسو فلالا تهنية شيطان أن نفس سلم أفتد سودة قوتا أقيسو على الجنة قنغشيني وقد يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطره على النهر في الفردوس تحيا بمائه كو قهب بحميل السيل إذ جاء يطفه wa inna rasulullahi lil khalqi shafi'un annabi sama zai yi ceto wa inna azabal qabri sannan daga cikin aqidar ahlus sunnati wal jamaa wa inna azabal qabri lalle azabal qabri bil haqqi da gaskiya mubahun an yi bayanin ta saboda ka azabal qabri akwai ta hmm? wa anna ahlal qabri mun'amuna wa mu'azzabuna akwai da za a ma ni'ima akwai kuma da za a ma azaba Allah ta'ala yana yin azaba a kabari kuma yana yin ni'ima a kabari hadisai da yawa sun zo sun tabbata akan cewa annal a'mala tujassad abin nan ayyuka za a mai da su jiki sannan wa annal agwaha wal ajsama tu'azzabu wa tun'am da jukunkuna da rayuka a kabari za a musu azaba ko a musu ni'ima waɗanda ba su yadda da waɗannan wannan ba su ne mu'tazila al-mu'tazila ba su da wannan aqidar ba sun saba ma ahlus sunna wal jama'a malan nan ibn abi dawud a lokacin su duk waɗannan fitinin sun afku ko fitinu ne masu girma to shi yasa kaga diya da zabo su yi magana a kansu wala tukfiran a baitin ya ce wala tukaffiran in ka ce tukaffiran baitin ba zai hau ba amma idan ka ce tukfiran shi ma yayi akfara akfara wala tukfiran kada ka sake ka kafarta ahlus salati masu sallah wa in sauko suna saɓo, sai dai idan sun aikata abin da yake ya saba ma aqida sun aikata aikin kafirci amma mujarradin sabo to baya fitar da mutum daga milla wannan aqidar waye kafirta masu sabo aqida ce ta mu'tazila da kuma wa khawarij khawarijawa idan mutum ya karya, ko ya zina ko ya liwatsi ko ya gulma to kawai ya fita musulunci su suna cewa ko dai imani ko kafirci ba tsakiya ba tsakiya su kuma ashariya suka ce huwa fi manzilatin bainal manzilatayn yana wani mataki huwa laysa bi mu'minin wa laysa bi kafirin an haka ce masu muhu sai su shi ba da suna a wajensu ahlus sunna wal jama'a aqida salaf عقيدة أهل الحديث الفرقة الناجية شيء سكة هو فاسق لأن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعات وينقص بالسيئات إيمان ينقى قاوة غبوة كما من Allah sama ya tabbatar da cewa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min me zina bai so daga idan ya gama zinin ta sai imanin nasa ya dawo kasan ko da zai dawo da wuya ya dawo ga baki daya ai ba ma zai dawo ga baki daya ba yan zai ragu to shi ne wannan amma su khawarij a wajen su mutum ya fita musulunci haka su ma mu'tazila wa in sauko da kaga mutum yana sabo to bai zama kafiri ba shi yasa duk laifin da mutum yake yi kakka yanke masa kauna a wajen Allah yi kokari kakka kai shi wuta in kana da hanyar da za zaka ka jawo shi ka masa wa'azi ka gaya ya bari to yi kokari domin fatan da ake shine a gudu tare a tsira tare kada ka saki a matsayin ka na mai da'awa kai fatan wani ya shiga wuta ai aikin ka shine tsamo mutane daga wuta kai su aljanna aikin ka kenan a matsayin ka na malami mai karantarwa duk wanda yake ɗalibin ilimi malamin addini to fatansa shine kowa ya shirya a shiga aljanna tare a rika tunowa hmm? a rika tuno wahalhalin da aka sha a duniya fa kulluhum ya'si ai dukkanin su suna sabo kowa na sabo kullu bani adam khata wa khayrul khata'in at-tawwabun al-mustaghfirun wa khayrul khata'in at-tawwabun al-mustaghfirun akwai ziyada akwai riwaya ta zo da ziyada al-mustaghfirun amma su malamai suna ganin ziyada ce shadda at-tawwabun وخير الخطائين التوابون domin daga cikin lawazimu tauba akwai ne akwai alistighfar amma muna faɗin wani ne saboda a san irin waɗannan akwai irin wannan riwaya eh, amma dai wasu malamai suna ganin riwaya ce shazza hmm? wanzu al'arshi ya sahu sannan ma'abuci al'arshi Allah ta'ala ya sahu yana kau da kai Allah yana yafiya ana sabo duk sabon da mutum yake yi bai mutu bai tuba to Allah zai gafarta masa sannan idan ya mutu yana yi amma ba shirka yake ba ana fatan Allah zai iya gafarta masa huwa tahta mashi'atin rabbi subhanahu jalla jalaluhu in mutum ya mutu yana sabo to ka bashi da mashi'a Allah wa man yamut wa lam yatub an zambihi fa amruhu mufawwadun li rabbih haka wani daga cikin wannan me wannan baitin ba ash'ari amma yi daidai wa man yamut wa lam yatub an zambihi duk wanda ya mutu amma bai tuba daga zanubinsa ba to fa amruhu mufawwadun li rabbih ka fawwala sa zuwa ga ubangiji huwa tahta al-mashi'a in sha'a ghafara Allah lahu wa huwa al-ghafur dhur rahmah wa huwa al-ghafur al-wadud wa huwa al-ghafur ar-rahim wa huwa at-tawwab ko ar-rahim so da shi ka kyale shi da shi saboda haka narjulahu al-jannata amma wa nakhafu wa nakhafu lahu madha ونخاف عليه العذاب نرجو له الجنة ونخاف alaihin nara. Muna fatan Allah shigar da shi aljanna ko muna jin tsoron Allah yasa shi a wuta ka gani ko to shine wazul arshi yasfahu ubangiji ma'abuci al'arshi yasfahu yana yafiya me bambanci tsakanin as-safhu da al'afu kajin na sha bambanta ma wasunku an ce as-safhu shine a yafi ba tare da an tambaye ka me yasa kai kaza ba shine as-safu amma al'afu sai an ce me yasa kai kaza shine suke cewa idan aka samu safuhun aka samu afuwun wannan safuhun ne wancan afuwun ne wancan yasfahu wannan ya afu to me afuwa shine wanda in ka taka shi misali ka zo ce ka dan taka shi haba malam kana taka ni ce wallahi ban sani su ce a ba komai ba komai ba komai ba shi ne al'afu mai afuwa kenan amma as-safuhu shi kuma shi ne wanda in ka taka shi wanda zai nuna ka taka shi kila ma in kai ka ji ka taka shi ka ce na taka ka Allah ta ce a ah, ba komai ba komai shi ne as-safuhu hmm, ka gane wani zubin mutane annasu يتخذون الصفوح فسيحا wani zubin mutane sukan ɗauki safuh a matsayin safih sai su canza huwa safuhun sai su mai da shi safihun su mai da shi wawa na yi wasu ne ba a mishi a taka shi ai ko an yi ba zai ce komai ba to shi yasa na manzo Allah su sama fa idza afauta faqadiran wa muqaddiran la yastahinu bi afwika sufaha'u ko aljuhala'u mai yin in zai yafe maka yana da ikon rama ba wani jirjegen kato kamar soja misali da bindiga a mare ka sai ka ce je kana yafe maka ko baka yafe ba me za ka yi da bindiga shi <laughs> eh? amma wanda ka fi karfin shi shi ya maka laifi ya ce ka yafe masa sai ka ce ka yafe masa shi ne suke cewa al'afu al-hasan yakunu inda al-maqdira al'afu al-hasanu yakunu inda al-maqdira yafiya mai kyau tana kasancewa ne inda kake da ikon ramawa amma inda an ba ba abin da zaka yi sai dai ka Allah isa in ka ce ka yafi ai kenan duk da dama ka ce ka yafi in ba ka ba ka yi banza ka so wani zubin sojoji sukan yi irin wannan in suka da yan fashi in suka mutum sai su ce maka ka yafe mu yan fashi sai su yi mutum fashi wal iyazu billah kuma sai su ce ka yafe mana duk ƙarin haushi su ƙara fusata mutum in baka ce ka fi musu ba a wajen me zaka ce hmm? ka jirin me har sai ka tanka ko ka tanka ba laifi ne